الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الرؤوف الرحيم مالك الملك ذي الجلال والإكرام له الفضل والإنعام والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الأبرار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فقد من الله علينا وعلى الناس جميعا إذ بعث إلينا رسولا من أنفسنا ومن أرحمنا قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وكان إرساله علينا صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة خليل الرحمن إبراهيم إذ يقول الله سبحانه وتعالى قال خليل الرحمن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فاستجاب الله دعوته وارسل في الأميين رسولا أذيذا كريما مبجلا يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وكان صلوات الله وسلامه عليه رؤوف رحيم بالمؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأوجب الله سبحانه وتعالى علينا اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه تعالى وصف المؤمنين بأنهم يتبعونه ولا يخالفونه في قوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون عباد الله فقد اصطفى الله سبحانه وتعالى نبيه وزكاه وأرسله إلى أمة وقال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أخرجه مسلم وفي رواية لابن حبان رضي الله عن واصل ابن الأبقى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من هاشم واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافئ وأول مشفع أخرجه ابن هبان في صحيحه عباد الله فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الآفية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الآفية في الدنيا والآخرة اللهم صل حينا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله منا يبا مسا منا بودي مسا منا روكون سفللا دقا وجنسا منا روكون يكارا منا دقا نئمو من دي منا muna salati da sallama zuwa ga ya halitta zaɓaɓɓe daga cikin halittu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai tsira da amincin allah wanda allah ya aiko a duniyan nan domin ya zama rahama ga bayi ga baki daya da shi da alayensa ƙyan gidansa da sahabbansa mutanen kirki da mabiya gare su har zuwa ran tashin kiyama bayan wannan ya ku bayin allah Allah mai girma da ɗaukaka ya zaɓe mu kamar yadda ya zaɓa muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah mai girma da ɗaukaka ya muna baiwa baiwar da ba ma iya iyar da godiya zuwa ga Allah sai dai mu yi abin da muke iyawa ya muna baiwa a lokacin da ya aiko muna manzo wanda ya fi kowa tacewa ya fi kowa tsalkaka ya fi kowa inganci ya fi kowa rahama Allah da kansa yake cewa lalle Allah ya yi baiwa ga muminai a lokacin da ya aiko musu da manzo na musamman kuma wannan manzon ya zo daga wajensu daga cikin kanunsu ɗan adam kamar yadda suka ƴaƴan adam wata ƙira'a min anfasihim cewa wanda ya fi su tataccen da ya fi kowa zama tatacce mutumin kirkin da ya fi kowa zama mutumin kirkin zaɓaɓɓen da fi kowa zama zaɓaɓɓe wannan manzon ya zo yana karanta musu ayoyinsa yana tsalkake su daga dauɗan jahilci da kafirci zuwa ga imani yana koya musu littafi da kuma hikima shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da yake kamin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane da duniyar ma gaba daya ana cikin bata ana cikin duhu amma ga manzo Allah ya zo da haske ya haskaka duniya ai ko manzo Allah wata addu'a ce wadda zababben Allah khalilur rahmani kaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Ibrahim da kansa addu'a sake Allah ya karba domin annabi Ibrahim yana faɗa kamar yadda Allah ya hakaito muna ya Allah ka aiko ma wa'annan bayin Allah zuriyata ka aiko musu da manzo na musamman wanda ke karanta musu ayoyinka wanda ke karantar da su littafin ka da kuma hikimar da ka aiko manzon Allah da wannan hikimar yana tsalkake su domin kai mabuwayi ne kuma kai mai hikima ne wannan addu'a ce ta Khalilur Rahman kuma Allah ya karba ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya karbi wannan sai aiko manzon Allah cikin umminan da basu iya rubutu ba basu iya karatu ba shi ma manzon Allah ya zama bai iya rubutu bai iya karatu ba wannan daraja ce wannan daukaka ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayin Allah wannan ɗaukaka ce ga manzon Allah amma wanda ba manzo Allah ba aka ce bai iya rubutu ba wannan kuma nakasa ce gare shi a ce bai iya rubutu a hannun dama ba bai iya rubutu a hannun hagu ba kenan bai iya rubutu da arabiya ba bai iya rubutu da boko ba wannan iyakar taɓewa iyakar lalacewa kenan amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ne Allah ya zaɓe shi ya aiko shi bai iya rubutu ba bai iya karantawa amma ya zo da abin da dufa fesar da a duniya bai iya kawo shi dukkan wani aljani da ɗan adam da ke rayuwa a doron duniya bai iya kawo wa. don a tabbata ma shi annabi Allah ne mai karɓar wahayi daga wajen Allah ya ku bayin Allah wannan manzo Allah zaɓaɓɓe wanda Allah ya zaɓa Allah ya aiko shi ya zama manzo a duniya manzo ne mai karamci manzo ne mai girma Allah ya aiko shi domin ya tsalkace duniya domin ya koya ma al'umma littafin Allah da hikima shine sunnar manzon Allah ya koya ne yadda muke rayuwa ya koya ne yadda muke ibada dukkan arziki ya tabbata ga wanda ya saranda ya karbi wannan shari'a ta manzon Allah yayi aiki da abinda manzon Allah ya zo da shi kuma ya tsaya a na littafin Allah da sunnar manzon Allah dukkan taɓewa da hasara ta tabbata ga wanda ya ga abin da manzo Allah ya zo da shi bai ishe shi ba sai ya kara, ko kuma ma bai yi masa ba shi shi zai kagowa ko na wani zai biya wannan dukkan tabewa ta tabbata a kansa Allah fa da kansa yake cewa lalle shi Allah shi ne wanda ya aiko manzo cikin ummiyinan da ba su rubutu ko karatu ba wannan manzon da ya zo ya zo yana karanta musu ayoyin Allah yana tsalkake su yana koya musu littafi da hikima ko da yake kamin zuwa manzo Allah suna cikin fata bayyanannar fata amma ga manzo Allah ya zo ya fitar da su daga wannan fatar ya kai su zuwa ga haske tsira Allah da aminci Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai tausayi ne ga muminai kamar yadda Allah da kansa yake faɗa mannabi yana tausan bayin Allah Allah ce lalle manzo ya zo muku kuma wannan manzon daga cikin ku ne wanda shi wannan manzon azizun mai girma ne bai daukar walakanci ba walakantacce ne ba mai girma ne wannan manzon duk abinda ke wahalar da ku annabin baya so annabi baya kauna kuma mai kwaɗai ne ga dukkan abin da ke amfanar ku sannan mai tausayi mai jinkai ne ga dukkan wani mumini na duniya wannan fa ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai tausan shugaba mai tausan talaka mai tausan mai kuɗi mai tausan yaro mai tausan mace mai tausan namiji mai tausan kowace kabila da kasani tana rayuwa a doron duniya kai manzo Allah mai tausan dabobi mai tausan kwari mai tausan dukkan wata halitta da ke rayuwa a doron duniya har mala'iku manzo Allah yana tausasa musu annabi yana son ya aikata wata ibada amma don gudun kada ya ci gaba da aikata wannan ibada ta zama farilla don kada a wahalar da al'ummarsa ya daina wannan ibadar dogudun kada a wahal da al'ummarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sallah yana son ya tsawaita a cikin sallah amma ya ji yaro yana kuka bayansa cikin wa'anda suka halarci sallah cikin matan da suka zo sallah a masallaci ya ji wata ta zo da yaro yana kuka yana son ya tsawaita amma sai ya gajarta saboda tausasa ma wannan yaro sallallahu alaihi wa sallama yana sajada yaro ya zo ya hau bisa bansa yayi hakuri ya kyale wannan yaron don ya dade cikin wannan sajadar don gudun kada ya taso ya bata ma yaro rai sallallahu alaihi wa sallama domin tausa irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kurki yake kawo masa ƙara domin an kwashe an kwashe mata ƴaƴa ko kwai annabi ya ce a mai suwa mata da kayanta barewa ke kawo ƙara annabi ya ce a mai suwa mata kayanta raƙumi ke kawo ƙara ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira waɗanda suka mallaki wannan raƙumin yace ku kyautata ma wannan raƙumin domin ya kawo ƙara kuna muna na masa manzo Allah mai tausayi ne ga kowace irin halitta cikin halittocin bayin Allah halittocin da ke rayuwa a doron ƙasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai tausayi ne don tausayi Allah ya aiko shi a duniyar nan ya ko bayin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya wajabta muna wajibi ne mu bisa shi yasa ya siffanta muminai cewa su masu biyan manzon Allah ne shi yasa lokacin da yake siffanta mutane kirki yake rahamata ta riga ta yalwaci ko ina rahamata ta ishi kowa da kowa rahamar Allah ta ishe ka ta ishi makocinka bawa Allah karkawa bayin Allah ruwa game da rahamar Allah domin rahamar Allah ta ishi kowa za ta ishe ka za ta ishi kowa karka ce wai kai kai kadai ne za a wa rahama karka yi wato kyamar kiran wani bawan Allah shigo cikin addini bi sunnan manzo Allah don ya samu rahama don ko ya samu rahama kai ma zaka samu rahamar Allah mai yawa ce inji Allah mai girma da daukaka kuma yake wannan rahamar zai wajabtar da ita zai miƙa ta ga wayanda ke jin tsoro Allah masu bayan da zakka wayanda ke imani da ayoyin Allah wayanda ke biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan annabin nan da bai iya rubutu ko karatu ba wannan da suka sama a rubuce a littafansu tun kafin qur'ani a cikin attaura yana rubuce a cikin linjila yana rubuce wannan manzo Allah fa shine ke bayar da umurni cewa ayi aikin kurai haka kuma shine ke hanawa daga miyagun ayyuka shine ke halatta duk abun da ke da dadi wanda dan adam ke amfana da shi yake halal ne dukkan wani abu da ke zama illa wanda baya da kyau mai muni ga dan adam mai muni ga rayuwar dan adam ga cikin dan adam annabi sallallahu alaihi wasallama yana haramta wannan abun ce a daina amfani da shi shi ba wannan manzon saboda tausansa dukkan wani nauyin da ke rataya bisa ga al'umma yake a ɗauke musu wannan nauyin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa wa'annan masu imani suke biya ido ruhe wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa kenan saboda haka duka wa'anda suka yi imani da shi suka taimaka masa suka karfafa shi sune safan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka bi wannan hasken da Allah ya aiko ma shi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda aka saukar masa to wa'inna fa ne masu samu rabo a ran tashin kiyama ya Allah ka sanya mu cikin su Allah yake cewa ya manzon Allah ka gaya ma duniya cewa ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya da baƙaƙe da farare da kowa da kowa ni manzon Allah ne zuwa gare ku saboda ka wanda bai bi manzon Allah ba shine yayi hasara amma manzon Allah manzon kowa ne ya ku bayin Allah Allah da kansu ya ci gaba da cewa shi Allah nan da ya aiko manzon Allah shi ke da mulkin sama shi ke da mulkin kasa kuma ba wanda ake bautawa in ba shi ba shi ke rayawa shi ke kashewa kuma saboda haka ya ku Allah ku yi imani ga Allah da manzon Allah ku yadda da Allah ku yadda da manzon Allah ku yi aiki da alkur'ani ku girmama manzon Allah ku so manzon Allah ku so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku so Allah wannan annabin da bai iya rubutu ko karantawa ba wanda kuma shi annabin kansa yana imani da Allah shi annabin kansa yana imani da kalimomi Allah saboda ka wattabi'uhu la'allakum tahtaduna ku bi manzo Allah ko za ku shiri wallahi duk wanda bai bi manzo Allah ba bai shiri ba wallahi idan ka yi cewa kai masoyin manzo Allah ne amma baka biyar sunnan manzo Allah kai ba masoyin manzo Allah ne ba kuma kai batacce ne ya ku bayin Allah abin da ke faruwa a duniya abu ne na zubar da hawaye yadda ake cin zarafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dukkan duniya ba taba yin wata halitta da ta kai manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ba mutane ba ba aljanu ba ba dabbobi ba har mala'iku ba taba yin wata halitta da ta kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama har arna sun yarda da wannan ba taba samun wanda Allah yayi duniya ba wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abun bakin ciki abun damuwa idan arna suka fito suka yi batanci ga biyayyen halitta don su bata muna rai mu kuma wa juna mu sai mu rinka daukar wannan abun muna yadawa a social media wannan abun bakin ciki ne gare mu yan social media mu ji tsoron Allah a daina yada duk wani abun da ake yi na suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wannan kai ka taimaka ga yada fasadi dukkan tun sadda aka fara wa'annan abubuwan lokacin da nake biyan social media ban taba gani rubutun kahiri ba duk wani rubutun da kan gani musulmi na wai shi Allah ɗebe musu albarka sun faɗi karra. ai kai ga faɗi ba wa Allah duk lokacin da ka ga irin wannan ishiru kamar baka gani ba ba yadawa za ka yi ba ba abin da ake yadawa ne ba alkhairi ake yadawa ba sharri ba ya bawa Allah yanzu akwai wa'anda sama da shekara hudu da suka wuce suka yi batanci ga alkur'ani wasu karuwai wasu arna suna yayyage alkur'ani har yanzu musulman mu basu daina postin wannan abun ba cikin social media wannan hadari ne kwarai da gaske kuma rashin sani addini ne rashin sani darajar manzo Allah ne kuna yada sharri arna su yi sharri ku basu da sharri su ba ku ne ke zuwa kuna yadawa a social media ba ba ku bai kamata ba a ce musulmi yana yada wa'annan abubuwan ba ya ku bayin Allah wanda ya san darajar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi zai ji ciwo idan an taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda bai san darajarsa ba shi ma da kansa yana iya tabawa in eh, an ka taba darajar manzo Allah bai jin ciwo saboda bai san kowa ne ne manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama kai da ka san manzo Allah kai ne ya kamata ka kare manzo Allah kai ne ya kamata ka rinka wato karrama manzo Allah da girmama manzo Allah da family na gidan manzo Allah ko baka girmama shi ba Allah ya girmama shi ko baka girmama shi ba Allah ya riga ya girmama shi duk girman da ake bukata Allah ya riga ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yabon da ake bukata a wa manzo Allah Allah ya riga yayi shi yasa a dukkan inda ma zai faɗe shi saboda girmamawa ga manzo Allah bai faɗin gundarin sunansa yake mai Muhammadu zo kai kaza kamar yadda yake faɗi ga sauran annabawa ya Isa ya Dawuda ya Zakariya ya wane ne ya Dawuda duka annabawa yana kiran su haka da sunayen su ya Adamu amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da yake masa ya ayyuhal muzammil ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu haka ake kira manzo Allah da karramawa idan ka ga an baci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunansa ne yanka to ba da shi ake magana ba ana faɗa muku sunan manzo Allah ne don ku san darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ke cewa misali wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar rusulu. كويكي ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كويكي wa amanu وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق كويكي محمد رسول الله sallallahu alaihi wa sallama baka taba ji ya ambaci sunan sa yana magana da shi ne kai tsaye amma idan yana magana da shi kai tsaye annabi zai kira shi sunan annabi ko da sunan manzo ko da almuzammil ko ko yake masa almudassir ya ko bayi Allah wannan fa shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya zaba Allah ya zaba masa sabanta Allah ya zaba masa al'umma wa'inna al'umma wannan sahabban wannan manzon Allah zababbu ne daga wajen Allah wa'inda ya kamata dukkan musulmi ya girmama su rabbana na fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allah yadhkurkum wa la dhikru akbar والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن